فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين idan na daidaita kamanninsa na kammala halittarsa ku yi masa sujjada don biyayya ga umarnina kuma don gaisuwa a gare shi